بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أتي قبدا كراتون وانا لتاهنا فتح الجواد واتو أسكري wanda muna cikin kitabul mawarif kuma muna shahi na 442 ina ma kawo magana akan wato farilla ta takwas farilla ta takwas ga ƙida idan an ɗauke su tara a farilla ta bakwai ga ƙida yan an ɗauke su a farilla ta biyar ga ƙida yan an ɗauke su shidda ta bakwai yan an ɗauke su takwas amma ɗan eh, wa isna ashara ko ba nana ba eh wa isna ashara da rubin ma a wato an buga goma sha biyu saboda ana neman rubi ana neman sudusi wannan shi ne tushen matsala wadda waɗannan farillai ka hituwa ina misali ka zaujin wajaddatin wabne ta zama waya ko? ka zaujin datin wabnin kamar inda mata ta mutu tabbar mijinta tabbar kakanta tabbar uwa a tabbar ɗa muna tare da ku to dole farillan nan za a buga ta sha biyu miji yana neman rubi don akwai ɗa kaka yana neman sudusi tun da akwai ɗa to shi ko ɗa asirina to ya an ka buga sha biyu sai a ba miji uku saura nawa sai a ba kaka biyu saura nawa sai ɗaya kwashe bakwai ɗin bisa ga asirci Aru ma'a sulusin ko kuma ana neman rubu'i da sulusi da sulusi wato ana neman rubu'i ana neman sulusi ana neman ma bakiya kaza wajatin wa ummin wa ammin an gane? kama inda miji ya mutu ya ban mata ya ba uwa ta ya ba ammi ne babbo ne kanan uba ne kowon uba ne shaƙiƙi ko la'abbi mata tana son ɗaya cikin hudu don babu ɗa babu fari uwa tana son sulfi don babu ɗa an min shi ko asibi na yana neman ma baƙiya sai an ka buga ta sha biyu in ji mallan aka ce to mata mai saka so an ka ce tana son rubu'i cikin sha biyu abubuwa an ka ce uku uwa tana son sulusi cikin sha biyu mai sulusi an ka ce hudu to gamanin hudu da uku nan sun ka tashi saura nawa to su za a ba an ne asibila muna tare? wata ulu ila salasata ashara كشقيق كزوجة وشقيقتين وأخ لأم شادو tana da kaso na aulu uku ana kasawa sha uku ana kasawa sha biyar ana kasawa sha bakwai eh rita awo muna tare an yi aulu sha biyu zuwa sha uku ina misali ka zawajatin wa shaƙiƙataini wa akhin li'ummin kamar inda mai mutuwa ya mutu ya ban mata ta yi mijina yau kuma ba ƴan uwa ne shaƙiƙai mata guda biyu ya ba ɗan uwa li'ummi guda muna tare da kuwa an ka ce to yau ga miji ya mutu ya bar mata ya bashi kai biyu ya ba dan uwa ummi an ka ce to a kasa sha biyu mana ni mata ka so an ka ce tana son rubu'i ko akwai da malam umar mitsa shi ka an kawar karatu ba ka ne to sai ka tarbi kasan abinda an kawo baya yana da wakili muna tare da kuwa aka ce ni mata ka so an kashe tana son rubu'i don babu ɗa shakika ta yanimi suka so an kashe to ai yan uwa na biyu sun yi ta'addubi suna son sultani to a li ummi mi yaka so an kashe na son sulsi muna tare da ku an ka to a raba ta sha biyu an ka raba sha biyu an ka ba mata uku an ka ba shaƙiƙa ta ni sulsaninsu muna tare da ku ni a sultani na cikin sha biyu eh takwas ko to an ba su takwas an ba mata uku saura nawa cikin sha biyu eh to dan uwa da ummi shi ko yana son a bashi sudusi ni a su cikin shani ya ce shi wallahi bai yadda ba sai aka ce a gana kashi sai aka sa sha uku an ka ba mata uku an ka ba shi kikata ni takwas an ka ba dan wani umidu an ka ce a ba gida <laughs> wa ila hamsa ta ashara ta zai da aka yi lil'ummi kuma tare da kuwa nan gizo ka saƙa an kasa sha biyu zuwa sha biyar an ka ce mallan don mi ya ce ɗan'uwa al'ummi ya ƙaru ɗan'uwa al'ummi ya ƙaru gami ga nan inda mai mutuwa ya mutu ya ban mata ta yabba shiƙiƙa ta yi yabba aka lil’ummi yanzu yabba a hawaii lil’ummi guda biyu an ka buga sha biyu an ka ba mata uku an ka ba shi ƙiƙata ni sulsanin su takwas saurami saurami ta hannun lulluɓe sun kashe to ku ai uwanmu guda kuma abinda muka so muna son sulusi sulusi muka so an ka ce ku tsayar Allah ya kowar za a yi sai an ka ce kowa ya kawo na haifasu sai aka gani sai aka kasa sha biyar da aka kasa sha biyar ku ba mata uku ku ba shi ƙiƙa na takwas ku ba a hawaii lil ummi kowa biyu ku nawa sun ka tashi to haka za a yi an yi aulun sha biyu zuwa sha biyar ta zido aka lil ummi وإلى ta zai da jaddatan. mai mutuwa yau ya mutu ya ban mata ta ya ba shakika ta ya ba a kawai lil ummi sannan ya ba kaka to sai a raba sha bakwai ya an karba sha bakwai duk dai har yanzu a ba mata uku a ba shi ta ni takwas ko wace hurhudu a ba a hawailin ummi hudu kowa biyu biyu a ba jaddatu biyu kaka wa arba'atu wa 20 lismanin ma'a sudusin tafiya dai mukai wasa shi to in wa an ka ce asashi na da asashi amma jini ina jarabawa a inda ana sashi jarabawa kuma kowa sai ya ɗauka eh a tsaya nan tauhidin